قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون ka ce da su, ya wannan manzo, Allah mai iko ne akan ya aiko muku da azaba, ta zo muku ta saman ku, kamar duwatsu da tsawa da ruwan dufana, ko ta zo muku ta kasan ku kamar girgizar ƙasa da kisfewa, ko kuma ya saba tsakanin zukatanku, kowa ya bi son zuciyarsa, wannan sashe ya yaƙi wancan sashe. ka lura ya kai wannan manzo, ta yaya muke canza musu dalilai da hujjoji, muke bayyana su, ko za su fahimta cewa abin da ka zo da shi gaskiya ne, abin da yake su kuwa ƙarya البياني